الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات ربه وسلامه عليه على الحبيب المصطفى الحبيب المحبوب أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم نبينا ومرشدنا وقاعدنا محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه فيا رب صل وسلم على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم أما بعد إخوة الإيمان فإن موضوع حديثنا اليوم حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه السلامي irko إركو سبحانه وتعالى سابو koyodin kan ga hagun da sabiyan koyodin kan ne inin sabu a wantar su barantara iyadin mono koyno kan a ga hagun da sabiyan irna sallidan ir wani annabiyan maga iri wani baka gati aljannai zai wana kan gati muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alsilamai nyamai dinga windanta donin kulkan irwana sauto guto irga aran fo irga sallama aranga da alzannai zai wana foyo wani banda irga arin kani bani irga arin bani ha wa haka za irga arin barka da hunkuna wa kan sai irga ne hanberi kan gati yawmul al alsilamai ba ko albarkantai ba su suubanantay lakalkonai kayan lokaci kulu aran sifarga da irkwai sinna hanganiyan hunkuna da irkwai ba wa kanwa irga ba ir masalan wa kanwa irga ba ir min yamti وكم مو إرم فاكاري إروان الوكا جكينا ورا إنغنو قتي لا ربي بيري كوني فهمنتي كي ينغوان سن قسيا إيوان سن نيرا إني كان لكل زمان مقال ولكل مكان مقال وخير الكلام ما وافق الحال فهمن تهنيو كيا إركوين فهمي دسن وانيا دسن قسيا إني الزبان كل ولمن كان لوكا تكونوا da a ga hagu alfagai daina alfagai alfagan hanne alfagai kayan iga cimci kayan iga irkwai tira kyau wane bannamo cimkul kango ara isa tugu bal iga bangandi al'umma sai kan ganin imduga al'umma ka kubaira to lokaci kulu da hirkan a ga hagu alfaga wazo kai kan ga wazo irkwai ne annabi ne muhammad zama alfagai ingai nogati bon konai wani babai alfagai ingainu wo ingainu na annabiyan tubu ingaino kaga annabiyan mai ini tubu ikaga annabiyan mai wo iwon nongai iwon plasai ingano alfaga bere konai ikaga ran plasai da'wa wazu wane kan irgogite nyamai dinga tara imma telera wal radio wal kurai wazai wa kan irgogite ingagite annabiyan mai wani goyo addawa wazifatul anbiya wazu bor mu kaga wazu wani bor mu kaga ce ga iri irkoy wani addina ga ga koy annabi wani sunna funan da yanga wani inga gati annabi yammai ya goyi mono kan doron go ara daine doron ni zanga bore ga salan bore ga daidai iga e ci zama nisihin ga bore ganje imasi salan bora wanno inga mayu ga ce haikulkan a ba ga daidai harkul kan adidana wadin sai nini wazu ko nini wazu ko kul kanga wazu wanne ga wani kitaban wa sunnatan mabatu aine ni mabatu borai wani sannai kan gaka ni wazo banda haikur kan igici wazu zikaibu haikosino kan igici irwa zikai ga kal'inaci bore kayyante irjine kan gati bore hannu annabiyan mai dadiyawai wadin seno nin alfa wannan shaikh wannan ustaz ga wazo nimin wazo te da de ga wazo ma wazo dini su wazo mo nima wazo zama irsi na nima su wazo zama haikunno ya kono isa bai da kaddai a ma wazo a wani am boray bafunandi da irkoy wane sannu woni banda ni waazo ra ni woni wazo garra dininga wazu masi hamburu borkul kaŋ kannu zama sintinabai waazo din kanni gugite mai gindan ara allah wazodin kannigogite irkoygin carcarnda irkoygin dan ara irkoygin sandu anindan wazodinra yadinga ifono borga hamburu afonoya ihinkanta hayadin kannigogi caw irkoy sannono da a wani diyowo Ya dinga nini ko isi ba niga zogu zogu yan din gogo wazu ni gonda haya kulmi aine ni gonda haya kulu to ifo se borga hambur borfo e heri bande kan er koyno kagin dan wazo darra الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا إركوي جل في علا إركوي بوريكيا بوريكيا igi irkoi wani diyautara tunandi yani iga wazu noya mai yan noya inga ta annabiyan mai da diyawai da alfagai ikaga annabiyan mai tubu to irkoi na boreyo inga giti borey kayyan iga irkoi wani diyautara yani risalatillah irkoi wani diyautara iga tonan de i wani labi ga iga tonan de al'umma kulga iga tonan de i wani kwara borega yuballiguna risalatilla iga tonan de irko ya azza wa jalla a wani diyautara kul irkwai na jini wa yakhshawnahu iga hamburu irkoi iwan wazaira iga hamburu irkoi iwana diyotara tonan diyarra zangai wazo wazodin kan igogite irkoi hinnana iga hamburu irkoi hinnana iga jote irkuna wala yakhshawna ahadan illa Allah isa hamburu barkul kal irkoi azza wa jalla da goyodira goyfo addawa waazu waliza kai wazukai ga kai ga irkoi wani diyautara wa arma turanni alfagai gane gu da irkan biti talibai kul ni kaina zama irwo yannu, wo kan wani alfagai da, in wani irmo irga kaga aran beran dinda kan ginan dai inda aran kulu irma hangan ganafa irbon makanumu mun hagu wallahi manti bunkaninu nini alfa nini bere koni nigo kwarara nigo nungura kan nigo bi siri siri siriyan nigo bi hatta hattayan kul bor mu janga kaga salan bor mu janga kaga cimoci bor mu janga kaga cimo bangandi borkan da sambu musambu borkan su sambu ma alfaga bora musambu zama irsi ne bora musu sambu bora musambu in wani gutu a sai bonkanai da hallasai amma birnin hawai irma kage hariyan lasabu irma kage hariyan guna to kun hiraidin igi bor gaye bor ma jangi cimci cimi ingano irkoi ga yamaru cimi ingano irkoi ga ba cimi inga giti adami zitarai arsilamai matkan inda aran kudu irga bai asibur fofo kurse tugwaraira hernokan kan ago inda arin kurse tare kwarai ga tunu haikan gite iri wani annabiyan mase kan gite irkoi wani bako berodi irkoi wani baka wani banda iri wani konzo kano zama annabi a mantifala ainihin annabi a mantifala hatta ba irkoido bene iya sai bene annabi mantifala irkoi ga hansu ga annabi bene irkoi tabaraka wa hala irkoi ga annabi berende berende yankulkulu kulkulu Wani woni mai irkwai ga hau annabi muhammad to hunkunaye baka woni baaka ir wani konzaka ir wani baaka ir baka kan gace aljannai zai wani bankono bonkono bormono kanga bakar bor mono kanga suji aga bakar ga bisi bor kul kanga mili kanga aga bakar undu nyawra annabi no goni sai beni annabi no te da hannai ga bisi bor kul kanga mili kanga agonda da hannai undu nyawra annabi no no no yan fullon ko bor mu ka dai ga bor no ga halfo ka gina ni mu sarga ga bor fo no annabi annabi no no ga bisi kan ga no in dunyara annabi no te al tarai annabi no bakar a te al tarai ga bisi kul to kuna annabi no igo ga lebanni annabi no igo ga jance igo ga annabi dorandi igoga annabi fitina la ilaha illallah muhammadu rasulullah wai man ga annabi wani ba kai wai man ga borai kayyan igice kurru da annabi wani ba ne walai mana kan igaggan da kar igaggan da kar da annabi wani ba ne i wani mai da harin yi annabi woni baksina asi kale e woni denayi ba oho annabi woni baksina asi kala e woni denayi ba amma amma ni tabbati e wani gagare kurra ifo ga jasa iri wani bafunade mante da ayne annabi faut ifo ga jasa faut que jase iri woni bafuna da munta annabi ifo jasa iri wani arzaka ifo jasa iri wani izai ifo jasa iri wani yini da munta annabi ta inda aran kul addinawo irsu bai no irgite-gite al-silamiya annabi no kaga bore ka kubaira annabi ingunot kaga bore ka kubaira a kaga bore ka jahiltarewar kubaira a kaga bore ka kabilancira wa kasa na dumtarai annabi an wani kul tangam annabi kaga bora kul murbu a kaga bora kurta a fallonka tun hunkuna annabiyan mahannawu kan a gwanda daukaka a gwanda martaba a gwanda darja a gwanda karama irkoido to hunkuna annabi no igogi jance annabi no igogi wow annabi sallallahu alaihi wasallam a wani mutuntuno igogi zere wai kan kanga fattagane irkoi beri wai tare wani labai sirtu ir afirka wani labai wara irin mundi jinibon kan ga gicabe kan wani kan igogite annabi sai amin hagu wani kan igogite aminti kala fitinu wace aise maino jinibora kan fata ga annabi dai fandar mainogora ir waka halka so ir mandiya ir musimoru ir makada ir wani labu wani wara kan gatin Niger zama ir sanin labu kul kanton Niger Niger mu al-islam tare wani labu no amma mun ga ir wani addina mun ga ir wani annabi wani na igo ga ara annabiyan ma wani wallahi annabi wani albarka rano arin dokoi tarai mhm. darin su baino arma bayan iri wani jiniborai annabi wani albarkara annabi a wani albarkara wani nonar noma a na banko tarai da hini karra aringo amma annabi no igoga wau annabi no leban ne igoga alsilamu tarai ne aransa fattagene wone kam igogete amin hagu wala annabu manti borno no wala annabi manti borno wala annabi sinda alhaku wala annabi sirgana alhakuno irmo no dir fatta kaate iri ga kuwa droit de l'homme to mun ga annabi no droit mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dura hunkur burkul kan ga kai bora maka a musanniya mu ce annabi ga amma annabi ya mu a musanniya mu ce irko wani annabiyan maga wallahi irma hamburu irko subhanahu wa ta'ala irmun ne borayno fatta gizam zanga te no irmun ne borayma kaga fatta borayma kaga violence fote no wo kan irne borayma te inga gate borayma cede borayma fatta ima banganno on dunya kurse kan halkan ma'ana wai ite amin hagu kan gate fras wani labo france wani cafarai annisari cafarai kayango france zaɓe wani jinbora ya dinga irga ba irmi caba kan annabi sinna ma'ana fabu ko nijar borkul sino kan ga fatta ga annabi defender hunkuna da imne kan bora a wani babu gunda gano illan ba wani ma a wani babu gunda no iguga wani mutunto zai wallahi ba ni sifai wallahi kaddar ma'ana un ya bora kulma a aranse to matuna annabi kan bisa iri wani babai matuna annabi kan bisa iri wani yanayi matuna annabi kan bisa burkul in dunyara zama annabi wo burga annabi ya fandar borgu tuti gi funa annabi ga lokoto kana annabi gi funa da annabi wani buyo banda burga tuti gi funa annabi ga gi funi leban diyan kulkan igite annabi sai da alsilama tarai amma halka son irman di irwaka halka son irman di nijar jini burkan fatta Wani ma siyasa zafi fuma da fatta kanti ma'ana politisai politisenoya fata fattamo arin ba alisilami ma kaga vota sai arin ba annabi wani ba kai annabi wani gani kai e ima kaga dai sai annabi no igogo e wau annabi no igoga e wani mutunto zai igoga e sanyi ya miyanci annabi ga igoga alisilami tare ziban ne igoga alsilama tarai lebandi igoga alsilama zibandi zibandi yan kulkulu bor kursino arra kan ga fatta ga cuba kan wani aminti hunkuna haikul kante imine alsilamaino zamba fitil fitin kante na yanda na iga da kai alsilamin jingar kai da fitina teno leyino igogiwi alsilamaino iyadinga ingaidin ingeno bisi ay kurwala aine din cafarai zama hunkuna alsilamai rano mina cifiyan yaŋ i igo tagar tagar iwani i si addina bai si addina wo a wani valero bai isa annabi wani bai barfu halka sun asibe haikul kan gogite yakkale mun tunu igoga annabi wau borcin dai igoga kote igoga naka ne borcin dai igoga da yakan o amanto bore maka ga fatta ga salad ni follo aini ni wani follo ni lakkalo yayi ni silbani annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi watukul irga ce watukul irga Irma jan, irma jan, ir wani hairehin kai irma ir wani izai irma ir wani arzakai irmajan haikul kan irgamai in yara wallahi a ga dama imkagin lamba annabi ga muhammad Ga hay kul kan irga mai irga danga fansa annabi se annabi noga beeri irji ne annabi noga bandatay irji ne annabi noga beeri irji ne ga bisa hay kul wadi sare irse kaga goro igoga annabi wow igoga ar islam tarai wau irin ka gorga kaga kan da koli kaga ce koli wallahi asite annabi sallallahu alaihi wasallam gwarma ba annabi gabisi hay kulkan daga ba on dunyara he gwarma ba annabi gabisi ba ni fundo gwarma ba annabi gabisi ni ya bi baba annabi zaman wara wangu mote wangu annabi mun ka. sahabai kayyan ifluwan goro irma hangar gabori sahabai ika kan ika wai burakan kadi kubaini kul inga wa a wuri mai feranta a neman ga annabi a ize a wani arna a wani kunyo i kunno go ma'ana wangora amma a man ma'ana a wani almiyalai a wani bormano ba a fosino kan aha borjina kan aha a ne mun ga annabi mun tira annabi ga hallasi ine filana ni kunye ina yi wangora a ne mun tira annabi go ni. inoni izi gunda inawi wangora da tida annabi ga hallasi man tida annabi go bani ine he ifo na armu gunda ni wani armu inawi ane man tida annabi ga hallasi ane wallahi masibu kul kanga don inda agate inda sai dama imlamba annabi ga muhammad ane masibu kul kanda ka inga ga masibu kul kanda a inga agate inga sai dama fannai kan imanin lamba annabi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dinga irmu dole irmir fundai fansa ir wani izai ir wani arzaka ir ma fansa fidaka abi wa ummi ya rasulullah wani da tuwo kan iga alsilamu jingar ko baida wadi sone irko subhanahu wa ta'ala kan ginan inda aran kulu irma bai kan annabi man tafala irko azza wa jalla irkona inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إركن lallai إركن irkoy tabaraka wa ta'ala irkoy kannirtaka kango ger bafunandi kango ger arzakandi kango ger no bani ago ger no her kan bani gumwa irkoy tabaraka wa ta'ala irkone inna allaha lallai irkoy wa mala'ikatahu da wani mala'ikai irkwai dinga wani mala'ika subarantai yusalluna ala nabi igoga salatu da annabi ga muhammad zanga dinga ba aya wani mafaham ba a wani fassara irkoi ga bano a babban gambe inda aran kurse kan inda irkoi irkoi sinna goi kul kan agaga te bene iyase bene da wani mala'ika subarantai kaddai yusalluna ala nabi igoga salatu da annabi ga muhammad gason irkoi tabaraka wa ta'ala irkoi na aran kai aran mu'minai aran mu aran masalata da annabi ga sallallahu alaihi wasallam sallan kan ta sai wani assalamai annabi in ga beri irjini irsi ka ga gurumu cafafoo man koy kamman ka cafarai ne kan gogdi cafarai ne igay ba mantun kun nogwal cafarai mantun kun sintin me igay ingay nuna annabi ka tare makla bora annabi wani kwarara labokin rai ina annabi hai ina annabi kaa taray gaabi gabi annasare wo cindayno irkoy da telefoniya zama iwar konnamawo agay iwar wa kan igurta annibisa agay arambay sai igo kunna annabi zama sai irkoy kaga annabi ka larabayra irkoy manna annabi ka yahudayra da annasarayra irkoy kaga annabi ka larabaira to konna ma bi noge konna dingai muntun kunno wadin sura irko subhanahu wa ta'ala irko ne lallai borai kayyan yu'dhuna Allah wa rasula borai kayyan igoge irko doranni da irko kutayan da tari irko ga da kan ina kaga ce kan irkoi hai a kagar kan irkoi man hai borkan sun da wande mutum bura da ce hai wani ga tiddoron dokan in gaidin cafarai ga tuni yahuraira da ra da torgan kaira wani ga tiddoron dokan igo ga ce irkoi sai wani ban naman igo ga annabi doron ne da sanniyamiya aran mandi doron dokan rai igo annabi sai jirbe wara wani labora wai annabi wani fota ne kaga desi ne la ilaha illallah annabi cin aine annabi cin annabi ne hawai don undun ga gaba ga tunu zama da kwarara annabi ne hawe alsilamai ingai no gaba da bura kulu annabi ne amma e wani bayo da ya mu kula a fullun karenu alsilamai e guda ifo ka gusa isai zanga hau annabi ne lokacodin alsilamai e isin ne sanni annabi ne lokacodin alsilamai e isin ne sanni zama lokoto da alsilamai igte undunya ba ko koyan annabi ne lokoto da igte indunya ba yan iga yahudai da annasari gana annabi ne ba gusura na ifuro annabi ne wallahi alsilamai ga gana mun ta aranar gosun hunkun matkan alsilamu jingar kai iba annasari tarai iba yahudi tarai ga bisa alsilamu tarai armin di ba kan iri wani jogole duma iri jogole kai rigite annasare e wani jogole dum no rigogite annasare e wani comportement dum no irgogite wadi sanin kuna annasare de tunu imir lebandi ima addina lebandi imir kaga yaro annabiga wadi wani jirkul il faut que imu do haykan igite annabiga wai ila annabinor kan nifitin un dunyara la ilaha illallah annabi kan ga bakar annabi kan a wani da hanna a tonon kan a to na annabi sai wa innaka ala khulqin azim al-islamai irma bai kan bore kai yanga annabi duran ne bore wa irko gi lali mun tana gi lali fa irko no gi lali da burkul kange gwawan baya burkul kanga annabi wau irkon bora lali irkoi no irga mwari ama balaw zulum di boraga hay kul kanga ti bono di masibu kul irkoi ma zulum di boradinga burkul kanga annabi wo a ciya jini borno a ciya arzakantano a ciya bolfono borkul kan no bora irkon bora lali manta ainihin bora lali boy irkoy nir bora lale irkon la'anahum Allah fi duniya wal akhirah irkoy gi lali zane on dunyara irkon mi wona hawoka borkul kan annabi wo borkul kan ga annabi jance borkul kan ga annabi fitina irko din bora lali irkon bora ce ba inda wani aya haikul kan bora dubora irkon na amu dubora di bora ga buno wani ma accident a ga tiya am wani gonna na bora kar haikulkan kul kan ga du bora ir koy ma zuman di bora ga amin ya rabbal alamin burkan iri ir lali ya dinga dole bor bora lali to iri koy borai kai yan iga annabi dorandi iga kaga annabi fotai im kaga ne ibu soy kage cigine burawo way ingolo kandi fitini in duñara wai annabi bora kan ne lekkel annabi bor kunna annabi ga ne amma hunkuna annabi no e gogo wer ir mande ir wani jin borai bor kan fatta gicce ba wani kan e gogite wani kan france gogite annabi sai amun hagu zama ira arsilamai irbore ibo ba kul irte mina cifiyar mina cifai no ga babore ira minaci fai kayyan mina tare na go ifun da ira amma darin da yayi iga ce ba aran sai kan inga ba addina amma i wani fun da ira mina tare da cafar tare da kunna mai da ibar tare no go i wani fun da ira mina ci mën naa ni duwai al silama yira ya dinga hunkuna al silama tarai akaga fabu niger aina al silama tarai akaga fabu niger wallahi dole ago fundo ir muttutigi funi ir wani annabiyan maga wo kan bono in wani ga tigi labuwa ne kan ra'i guga annabi mutum zeri zama igo kunci ne ga wani te i hanna ga te borai ma patig funi iga borai ma dungwe i magayi ga funi i wani jine iga jine kul kan ga funi i wani lagora borai mi sai utilize borai ma sai bai hay kul kan ga te imne jine wani i wani na gugu funu borno gagi funa aga alimte lekkal imdugubay kana annabo manti borno kana borgo tuku manti borno kana borgo lamba zama annabi manti borkul baba ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin annabi manti borkul babuno annabi manti borkul babuno annabi irkoi wani diyauno kan irkoi na samba undun yara da cini irkoi kaga annabi samba undun ya tumunta kulna gase ya dinga alsilanai nun kulkan irgo irma ba annabi irma ba annabi a wani ba ka sina mai irma cibe irma sa tugu babuwa fokusi zama damunta annabi irma ta haikun hunkuni inda arkul kul za'ir wani jinborai kalamaka alfagai annabi wani albarka rano inda arkul kul da annabi wani alfarmara igo cubir kan iri wani lokototo nan wani irgi ceci irin magayi ir kono irga ngwara ir ko mutuntuna annabi sai darja ir ko mutuntuna annabi sai karama borai wo kai yan igoga annabi leban ne irkoi mi hawandi irkoi mi talkande irkoi mi laliga tonton irkoi wani bona da a wani masi ba kul irkoi ma zuman da e iga bor kul kan na gwara. irko mi ir wani addina fada irko mirno lekalkarai ir wani labora a mirno bani bani gorai irko mirwa fitina a mirwa lekaltunai 2021 kan goka voto kan goka irko mina amate bani ama bani bani ir koy musubana ir sai jini bora hanno kanga can annabi ga kanga can al alsilam tarai sai wani banna ma adi can sai labi zai sai adi can sama a wani labo sai ir koy mirno jini bora hanno kan da ka adir tabbata labora labo ga kani bani a ga ba bani wani sa alba irga kulotire da ir koy ba e ine ir mutonin di ma'ana al'umma kursi gaba daya alborga wayborga zankaga dottijiga wazu bambatu gono kannate wazu berino kan wazu mai irsate kalmanga nodina académie des arts martiaux kango star jarga wazo ste kalmana le 8 novembre handu wone karra irga furo kan mana novembre novembre wani handora a wani jirba hakkanta ingno wazo ne igate ir wona alfag beri beri ingana kofur ma'ana wazo jine wazo ma in bura kurce irma kaga hangan matuna irga kan ma'ana voto election 2021 aga bani amma ban bani wani banda da addu'a kan igidan labo sai da alsilam tare wani labai kul wani sai wazo wani agite ma'ana le november nodin academy da arts martiaux susbara wittar eh, ga kwai trezor insha allahu ta'ala bor kandu labaro kandu mana eh, komnika ara mutonin di cinde ga insha allah nan wani irga kai nan kan irdodo ir kwanim sufra boban di ir wani jantukuna kan sani bani ir no bani ir wani bukai ir komi ya fa'ami suji ir cin da ir komir kokora bor da irkoymir dan muhammad wani jamara amiyega tunanda annabi jamara amiyega tontone ir wani fundayra annabi wani baksinay ya rabbil alamin